kamar yadda wannan rahoton ta nuna gaskiya ni na san cewa akwai talauci a ƙasa musamman a karkara a Najeriya. Amma a ce wai sama da miliyan saba'in magidanci suna fama da wannan talauci, mm. wannan ne ba zan iya tabbatar ba, domin kuwa, Najeriya ƙasa ce wanda take da jama'a kusan miliyan ɗari da sittin da bakwai. Mm. idan an ce magidanci sama da miliyan saba'in suna fama da wannan talauci ba abu mamaki ba ne amma kuma gwamnati tana matuƙar ta don ta rage wannan talauci a karkara. kamar wasu abubuwa gwamnati take yi gwamnati ma eh. ta kawo misalin samo ma matasa ayyuka a kowane jiha kamar gwamnatin tarayya za ta samar ma ta fara samar ma eh, matasa kusan dubu uku kowane jiha a Najeriya wanda za su yi fara aiki suna aiki ana dan biya su kudin da kowane wata banda wasu bangarorruka wanda gwamnatin tarayya take fama da shi hmm. mu kuma muna zato gwamnatin jihohi za su yi koyi da wannan abin da gwamnatin tarayya ta saki yi. Batun cewa ana samarwa da matasa dubu uku ayyuka a kowace shekara a kowace jiha idan aka dubi yawan jama'a da suke Najeriya sai aga cewa wannan dubu ukun fa abu ne wanda bai taka kara karya ba kusan ba abin da zai rage na irin wannan talauci. Ai abin wannan kokarin da gwamnatin ta yi kenan. Hmm. Ana zato kuma gwamnatin jihohi za su koyi da wannan dun su ma hmm. an ba su nasu kaso na kuɗin shuwafi. muna kyautata zato su ma za su yi koyi da abin da gwamnatin tarayya take in alal misali kowace yara gwamnatin tarayya ta samo ma matasa dubu uku gwamnatin jiha kuma ta samo dubu uku ala misali dubu shida kenan a wannan bangaren shuwafi banda wasu bangarora idan har matasa dubu shida a kowane jiha sun samu aikin yi za ka san cewa wa'anda suke dogara da su da iyalansu da sauransu kaga za a samu daidai a raguwan wannan talauci da ake fama da